wannan abun gaskiya a gare ni abun ba ma mamaki ba ne abun tausayi abun kunya saboda ni ina bin eh, maganganun da shugaban kasa yake yi ɗan talikin nan yana taimako yana ƙoƙarin sa ya gwargwado kuma muna nan zaune a ce wai a kasa kamar najeriya wanda ake mana kowa ana kallon ido mai kyau ana zaton za mu tashi mu ba hope ma mutane duka a afirka amma mu ne yanzu muka koma wai saboda siyasa kawai ni din duk abin ni na tsammani siyasa ta shiga abu ni a ya ce akwai mutane daga waje da suka zo suke zuwa da aka karasa a yakin libya suka shigo mana abun kunya ne saboda yanzu in ba mutane makiyin najeriya ba da wasu cikinmu da suke hada hannu da su ba ya za a yi a ce sai a najeriya kadai ake yin wannan a hali misali aka yi boko haram kowa ya san an eh, taba niger an taba chadi an taba kamaru an taba kotonuma akwai su an yi su bayan eh, kwanakin baya da Allah ya ba mu kan talikin ne zama shugaban kasa ya har hada kai da shugabannin kasashen nan suka ɗan kawo wannan international suka zo kasa. To aka samu sauki ko ta ina banda mu a Najeriya. A ce kuma wai mutane masu kiwo, ina masu kiwo suke ɗaukan 847. Ni sai dai a ce a yi bani correction. Don ni da na yi girma a cikin Fulani na yi girma, wasa da yaran su muke. cin abinci muke suna yaren mu muna auren su suna auren mu a ce wai yanzu masu ciwo suna tafiya suna kakkashe yan wasu. Eh to za a iya cewa Najeriya ta gaza kenan kamar da ka bayyana idan bindigogin nan da kuma makaman da ake amfani da su sun fito ne daga kasar Libya tun bayan rikicin Libya din nan kuma ba Najeriya ba ce kadai ƙasa nahiyar Afirka da za a iya cewa waɗannan mukamai sun shigo ka kuma ambaci cewa wannan rikicin ƙungiyar Boko Haram ya shafi kasashe da ke makwabtaka da Najeriya sai dai abubuwan ba sa muni kamar yadda ake gani a Najeriya to Najeriya ta gaza kenan da ba iya samun hanyar shawo kan waɗannan matsaloli ba? Shine nake cewa ina tsammanin siyasa ta shiga abu kuma rashin gaskiya in ana rashin gaskiya ba da za a samu eh, eh, hukunci mai kyau in ba rashin da rashin gaskiya idan ba haka ba yaya za a ce wai yanzu a ce kwanakin ba kama wasu da suka shiga a Benue suka kakkashe eh, eh, reverend da sauransu an sa su a talabijin mutanen nan masu kiwo ne abin da muka gani a talabijin ya nuna ba masu kiwo ba ne akwai kuma waɗanda suke ganin cewa rashin kamawa da kuma hukumta waɗanda ake gani suna da hannu a wannan tashin tashina shine yake ƙara zafafa irin waɗannan tashe-tashen hankalin ya zaka ce haka kamar misali kamar yadda misalin wannan kashe-kashe da ka ambata ta benue din nan an nuna an yayata hotuna an ta yayata su a kafofin sadarwa facebook da dai sauransu na waɗansu sanye da kayayyakin uniform din 'yan kwaya din wannan church din suna rike da bindigogi suna waka suna rawa a hotuna an nuna su amma kuma kawo yanzu ko guda ɗayansu babu rahoton da ya nuna cewa an. To wannan kuma gaskiya magana ne mai karfi da kika yi a nan. Saboda me kwanakin ba na ji na bude talabijin ya na gani shugaban kasa ya fita za ka yi kashe kashe a benue ya ce ya ce mai inspector general ya koma benue me ya sa bai koma ba to mu a nan kam sai kallo muke amma akwai gaskiya a maganar da kika faɗa shawarar da ni zan ba nagari yau su je su sake nazari su zo na a fara yin abun a gaske wanda za a kama ko shi waye a kama shi in ba dun an yi haka ba gaskiya ki ne wannan abun zai ba su karfi su ci gaba wannan kam ki magana mai kyau ba gaskiya abun ba zai yi ba ina mafita linzami ya ni ke mini